ni fa barin gaya ma ma eh. tun wuri ma in za ku ankara ku ankara na kosa ma in ba kasar nan ma gaba daya kasar za ka bari kai dan abin da ya rage mu a garin tsohon nan kawai shi ya rage mu dan da na tabbatar da ya mutu eh. walla da tuntun na hauye a ni ina nan tare da shi a ya ba na kuna nan zaune kamar ya muna nan zaune to ai baba ya riga ya warke dan shine nan ya aike ni kaga in so mai wani tsohon tsohon mu mana Wai kina nufin ya tashi har ya aike ki? A'a, gashi kaga zahiri kuma sai da ya tambaye wannan ku idan kuna musu ku tashi Ni fa wallahi ban taba tunanin tsohon nan zai tashi ba. A to ka zan ikon Allah. A'a. Yanzu yanzu ne za ku haɗa mutum kwana biyu ka tashi. Yanzu shi ke dan wake? Ga zahiri kana gani na kuma. Ta ba mutuwa ba. Dan Allah mu je. Mu je. Amma tsohon nan yadda yake rangaranga wai ya tashi. Yanzu ma dan wake zai ci. Ban san musu ku zo mu je. Mu je mu je kanwa. Ba dai kwance shi ba ko? A'a, yo wa zai kwance shi? mahaukaci zuhu kura horo ra'ayi dajina Bani dang balang hao yu gwa lai la lai tama fa mahaukaci zubin kura hurura ya Ibrahim Saura ga muha uba godiya da gema. Sannu baba. Baba? Eh? Ora? Na'am baba ya jikin. Kusuwa? Baba. Ah jiki ya samu sauki. Alhamdulillah. Ah jiki ya ga dan wajen nan da ka ce in kawo kuma da zafi Allah ya muku albarka amin amin baba Allah ya muku albarka ruwa baba Allah ya ma sauki ya samu baba amata Allah ya muku albarka bari a kwance shi wala na'am Allah ya ma albarka amata dan ne dan waken ne ga shi nan an samu akuya a ciki eh akuya kuma baba amata eh. ba a sa akuya ba dan wake kace dan wake Allah ya kine miki Allah ya kine muni eh, Allah ya kine ma a ah, da sauran jiki Allah ya kine muka kwara ni da da wata ta kiro dan wake mm. da ruwan dan waken mm-hmm. da kullun dan waken mm-hmm. da yadin dan waken mm-hmm. da wata ta kuri dan waken da Allah ya kine muka a da sauran Allah ya kine fa Allah ya kine mu. aikata ma za mu samu Allah ya kine fa Allah ya kine Ka kafin karfin tsumma Allah dina miki a mutala. Bakin ce ya warke ba? Allah dina miki a mutala. Ba ta abinci ake ba. Allah dina miki a Kina ji ana wai dan wake ne an sama dabbobi? Fur. A'a. Ya haƙuri. Da an ce shi gani da kai zai fara zabga. Bara da baka kwanta ba. Kusuwa, ka je ka kira mu je wurin liman. ku kwanta. jikin nan da saura ku kwanta. a ba za ku kwanta ka ba ku kwanta. Allah ya da karɓar ka kwance da wata cikin uwa dan wake ne eh dan wake ba dan waken ba uwa dan wake ne dan wake ke na Allah dine miki Allah dine miki dan wake ke je ki aje dan wake sannu <laughs> baba Allah ya baka lafiya baba Allah ya baka lafiya baba Allah ya baka lafiya Amin. Kai dai Allah ya baka lafiya. Ni Allah ya baka lafiya. Lafiya ka muke. Ni ba lafiya kalau na. A haka? Allah ya baka lafiya baba. <laughs> ita lafiya? Eh. Sai bayan kwana biyu. Eh. A bar shi. Allah dina mu. Kaya barin je. Mu din. Allah dina muku Allah dina mu. Baba kai ka haife mu ba. Bari mu je a mu je ke. Zo ka gani imamu. Ka dama ne. Allah. Mm. Hukunci kam sai Allah. yadda ake wa adanu shi ma haka za a yi mai. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. A tofe shi tsaf. Allah ya bada lafiya Allah ya baka eh, lafiya amin amin Allah ya bada lafiya amin amin Abin da nake so da kai ba abin da ya ka to ai addu'a kawai zaka ci gaba da yi tun da kaga ya kwanta ai sauki ya fara zuwa ba abin da ake bukata na Allah ba ce addu'a abin da nake so da kai bismillah imam bismillahir rahmanir rahim Allah kaɗai san abin da imamu ke karantawa oh, Allah ya ka gani Allah ya yarda imamu Allah ba ba. ai in dai imamu ne zai iya sauke Qur'ani na Qur'ani? Eh, baban mu ne. Ah, ma Ha, imamu ne. Ya gani? Imamu ka gawa. Ya jiki. Yanzu ka zo imamu. Yanzu na ƙaraso. Imamu gatan gawa. Allahu akbar. ai sauki ya zo imamu gatanga ya ji ayoyi manya manya fara kai da liman ne da liman to uban ku ya ci gura uban baba ina munna ka samu ah, uban ku ya ci gura uban inna imamu ne fa baba ni ne sai na fara Allah ki ne baka fara ni din baba liman na liman ne ni ne Allah ya ne ma Allah ya tsine ah, mu ba dai Allah ya tsine har ya ce Allah ya tsine ma Allah ya tsine ma Allah ya tsine mu a ah, to wannan da sauran shi liman ne ni ne ka ci gura uban ka liman ne Allah ne baba <laughs> baba a ƙara ƙara shi ba mu sai yi yi a abin da nake so da kai eh. sai an yi rubutu a dinga shafe shi ana watsa mai ruwan rubutu rubutu wannan abu nisa rubutu eh <laughs> rubutu Allah ya ne madu <laughs> fur Allah dina muku Allah dina muku bari je shiga manyan manyan surori in rubuta imamu. eh rubuta manyan manyan a waka mai Na gode eh. imamu kai amma kai baba baba kai baba tsakani ga Allah baba ka kana ta wahal da mu baba in za ka da <laughs> yanzu a haka yanzu na kwance wannan na kwanci wannan ai sai abin da mita ta nuna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ko in zane ba ne amma wannan duk dukan ma da za a aljanin za a daka amma wallahi kyau dai in sa ɗayan nan fur fur fur a bai da hankali ai duk wanda ya ga ƙayan nan ya ce fur a bai da hankali ana ina muku ana tsina muku a eh ana ina muku ana ina muku ba abin da za ta yi mana wannan tsinuwar ana tuna muku ana tuna mu da dai hankalin ka daya ka tsine mana mai shi hankali hankali amma tunda dai an samu kwabewa <laughs> da dai an samu kwabewa <laughs> tunda dai an samu kwabewa eh eh kwabewa kwabewa kwabewa <laughs>